Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sannadi na cigaba salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kar mu manta baya shi Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu a wata doka da za ta ba ma'aikatar inganta halittar tsirrai dama na bunƙasa abubuwan da suka jibanci iri da noma domin samun hanyoyin magance kalubalen rashin abinci wadatacce da ka iya sa ƙasar ta fuskanci yunwa. A wata hira ta musamman da ya da wakilinmu Madina Dauda, shugaban ma'aikatar inganta halittar tsirrai Farfesa Abdullahi Mustapha ya bayyana ayyukan ma'aikatar kafin yanzu sannan ya ce dokar ta ba ma'aikatar kwarin gwiwa na yin ayyuka da suka jibanci noma da bincike ga dangadan ga yadda hirar tasu ta kasance ita wannan ma'aikata an kafa ta tun shekarar ta 2001 to amma tun da aka kafa ta ba a saman mata ginshikin zama ba da kuma fayyace ayyukan da ya kamata ta yi. Bisa dokar da kuka samu da shugaban ƙasa ya sa hannu da za ta ba ku dama na bunƙasa abubuwa da dama irin su tsirrai da kayan gona da sauransu. Yaya labarin samun wannan dokar ya zo muku? Alhamdulahi abin farin ciki ne da ita wannan gwamnati ta samar da wannan doka wadda ta kafa wannan ma'aikata. dokar ta zo da wasu abubuwa waɗanda suke na ci gaba waɗanda suke na ƙwarin gwiwa waɗanda suke na kuma ba da hanzarin yadda za a yi a tafiyar da al'amura a ita wannan ma'aikata wannan ma'aikata ita ma'aikata ce wadda take da fannoni daban-daban wanda za ku iya saurin gani shine wannan na bangaren aikin gona bangaren aikin gona shi ma mun yi fice a wajen ayyuka da dama to amma a yanzu wannan doka ta fayyace mana damar da cewar ne yanzu za mu yi wannan bincike sai dai mu gayyato su wannan bangare da wancan bangare mu ce su zo su taya mu su ce mana za su taya mu a bangarori da dama da muke kuma kamar yadda kuka sani bangaren shi noma da muke da shi bangare ne wanda ƙasar nan ta sa ido sosai domin idan ƙasa tana da abinci to duk sauran abubuwan biyowa baya suke yi amma idan ƙasa ba ta da abinci to ina tabbatar ma cewar ƙasar nan zaka ga tana ta tangal-tangal a bisa bayanan da ka yi yanzu abin da ya fi fuskantar najeriya shine kalubalen nan na rashin abinci wadatacce da ma har ake fargaban yunwa za ta iya fuskantar ƙasar saboda hauhawar farashin kayan abinci kai mun bayani me kuke son ku yi da zai iya taimakawa a kawar da wannan fargabar a wannan ƙasar? ganin wannan bangare mai mahimmanci da yake cikin wannan kuduri da aka tabbatar da shi kuma shugaban kasa ya rattaba wa hannu sai ya zamana kwarin gwiwa ce ta mu ci gaba da aiki mu taimake ta yadda za ta samar da kawar da yunwa da take barazana ga ita wannan kasa yanzu mun tsaya da kafanmu kuma kamar yadda nake gaya muku mun fara yin bincike na kanmu waken soya yana nan mun fara bincike za ku iya zuwa gonar shi ku gani shi wannan waken soya mu ne yanzu muka haɗa kai da wata jami'a da ke ƙasar america ita wannan jami'a da ke ƙasar america ita ma ta yi fice a wannan ɓangare na bincike to yanzu shine ɗan ba da muka saka banda wa'ancan binciken da muka yi da haɗin gwiwa na wasu mutane dan ba da muka saka kuma idan kuka lura waken suya wani bangare ne na al'umma da suke amfana musamman in ka kalla bangaren abinci zaka ga ana abubuwa da shi da yawa kuma bangaren abincin manya da bangaren abincin yara da kuma bangaren abincin kaji da sauransu duk zaka ga ana amfani da shi ta man girki zaka ga ana amfani da shi kuma ne mai kyau to wannan waken suya da muka ɗauke shi sai muka ga najeriya tana kashe kuɗaɗe maƙudai wajen shigo da wannan waken suya sai muka ga a'a mu yadda za mu inganta namu yadda zai fito da kyau yadda ba zai gurbata da wannan kemikal da ake sawa ba yadda kuma manoma za su dukufa wajen yin harkar waken suya manoma za su yadda da ni domin sun sani cewar ba su da ingantaccen iri yanzu yadda za su yi amfani da shi yadda zai ba su riba mai yawa zai ba su kuma abin da ake bukata na inganci wanda har za su fita da shi waje to wannan kokarin da muke kenan kuma ina tabbatar muku nan ba da dadewa ba duk da cewar shi bangaren bincike kan dauki lokaci amma ina tabbatarwa insha Allahu mun dukufa akan wannan sai mun ga karshen wannan bincike kuma sai mun kawo wa mutanen Najeriya wannan inganci ta yaya kuke samun ƙididdiga da kuke amfani da ita wajen binciken tsirrai ko ku ne kuke yin ƙididdigar da kanku To wannan ba kadamin mu bane mu a matsayin masu bincike mu tabbatar da ga yadda yunwa za ta zo ta yi kamar akwai hukumar uh, abinci ta duniya ita take wannan kididdiga na tabbata mutane sun sha jin wannan uh, batu shi ya sa mu kuma sai mu amfani da kididdiga su tunda su su ne masu masana a uh, wannan fanni sai kuma mu ga menene ya kamata mu ɗauka mu inganta domin mu kawar da wannan barazana da take faruwa shi ya sa na gaya ma wancan lokaci mun yi da haɗin gwiwa ta cibiyar bincike ta zaria da ta cibiyar bincike ta afirka da wasu masu cibiyoyin bincike na ƙasar nan da na ma na waje muka fito da wasu bincike-bincike um, na kan harkar wake da kuma masara wanda su ma wasu ginshikai ne a cikin abincin da muke amfani da su a wannan ƙasa ta najeriya abin da yake daɗa yi mana tarnaki a wannan shine bangaren kuɗaɗe da za mu yi amfani da su wajen wannan bincike masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu farfesa abdullahi mustapha da kuma wakilin abuja madina dauda sai kuma June, leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. arzikin mu shine uwa